Reshen ƙungiyar Institut Panos a Afirka ta yamma da haɗin gwiwar UNESCO da Alternative Espace da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa CNDH su ne suka shirya wannan taro da nufin ƙara wa juna sani a tsakanin 'yan jarida da jami'an fafutuka bayan la'akari da yadda masu yaƙi da kwararar baƙin haure ke fatali da 'yancin zirga-zirgar da Ƙungiyar sai da yawo ta yi tanadi wa 'ya'yan ƙasashe mambobinta, kamar yadda Abdullahi Saidu ɗaya daga cikin shika-shikan wannan taro ya shaida min. 'Yan sai da yawo inda yana da takardu wanda ya kamata da ke nuna shi dan ƙasa ta zane na cikin sai da yawo yana da inci ya je ya dawo inda yake so cikin sai da yawo. Amma kun san bisa abubuwa wannan na lead country migration kuma Niger ya sa hannu ga eh, wasu kasashe kamar na turawa. Don ka wannan tsari yana kawo cikas ma mutanen sai da yawo su yi amfani da zuwa da kawowa a cikin sai da Matasa na kan gaban rukunin al'umma waɗanda suka fi kowa zuwa cirani ta barauniyar hanya da nufin samun rayuwa mai inganci. Saboda haka ƙasar Italiya ta kafa wani project na musamman domin ganar da matasa illolin da ke tattare da irin wannan yunkuri in ji jakadanta Marco Principe. Donner aux jeunes garçons et filles les moyens de prendre des décisions éclairées sur les questions migratoires Ƙarfafa matakan samar da kwakwarar madogara na matsayin hanya mafi a'ala wajen fitar da tunanin zuwa cirani daga kawunan matasa, tsarin da ke buƙatar gudunmuwar ƙasashe a minnan Nijar, in ji mataimakin maga takardar ministan watsa labarai Sani Abdu. Abin da ya saku su cikin wuta, aka ce ya hauta zahi, kamar yadda na ce ma jakadin kasar italiya da kenan matsawar munan ba mu yi tsari ba wanda za a ba matasa horo su iya aikin hannu su iya sana'a fuskan makarantu fuskan lafiyar mutane su sannan a samu mutane su tsaya gida. Samar da sahihan labarai a game da zahirin abubuwan da ke faruwa da matafiya a kan iyakokin ƙasashe da ɗaya gefe tsara shirye-shiryen wayar da kan al'umma a kan illoli da irin amfanin da ke tattare da zuwa cirani na daga cikin abubuwan da ake jiran ji daga wajen kafafen yada labarai. Duk magana da kuke ko yan rahoto ya ah, migration kaza kaza kaza kaza abin da ba kyawun amma ba ku hade abin da yana da kyawu cikin migration bai jima ba eh, konsayoyuka da suke cikin agadar sun yi taro suka ce ai migra wannan politik da tirani ya kawo ma rifi na jihar agadas miliyar 65 cikin shekara daga shekarar 2016 kawo yau yawan 'yanci ranar da ke latsa jamhuriyar Nijar ya ragu daga dubu ɗari a shekara zuwa dubu biyar kacal sakamakon farautar da gwamnatin kasar ta kaddamar da haɗin gwiwar ƙungiyar tarayyar turai matakin da ake ganin ya jefa ɗimbin matasan Afirka ta yamma cikin halin zaman kashe wando. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.